rapaziada. na kai akalla shekara goma ina kallonta tun tana karama har ta girma ta kai matuƙa wajen ƙawatuwa ba ki taɓa boye min ba sai yau tashi zaki mu je mu yi alwala mu yi sallah raka biyu kamar yadda addinin mu ya tanadar mana kuma mu yi wa Allah godiya kan ni'imar da ya saka mu a ciki bismillah tashi ka fita a ɗakin nan ba na son ganin ka. Ka tashi ka fita a ɗakin nan! Ka tashi ka fita na ce! Fita! Fita! Ka fita a ɗakin nan! Daga ta tsaya, tsaya Tsaya mana! Kalle ni! Tsaya ki kalle ni! Buɗe idan ki kalle ni fa, ni ne fa mijinki ne fa. Kar ka zo kusa da ni! Wallahi zan kashe ka! Za ki kashe ni? Zainab wani irin magana ne haka me ya zafi haka? Zan kashe ka. ba mu muka faɗa ba da ya wusa suka faɗa ba a gidan nan ba kuma ba wancan gidan ba sannan muna so ka sani ba inda za a yi haka kuma ba za a yi haka a nan ba hakan ba zai taba tabbatuwa ba haba zinat dan allah dan annabi ne miki haka me ya zafi hankalin ke dawo jikin ki kalle ni dago idan ki kalle ni ka maza mun fita zan je gurin taron nan ne kowa na gurin ni kadai suke jira wallahi wallahi sai na je za ka mutu kuma ni ma zan mutu amma ba a nan ba ba a can ba <laughs> me yake damin ki abdullahi wannan kira da kai mana ya kiɗima mu in ji da lafiya babu wani rauni ah subhanallahi ita ta ji maka wannan ciwon ita ce ba laifinta ba ne alhaji duk abin da take yi na san ba a cikin ta take ba wallahi idan ba ku buɗe mun kofa na fita ba sai na kashe shi sai na kashe dukkan wanda ya na zuwa gurin zinatu yanzu ga share an gama tare Zinatu an ban je wajen ba Zinatu kina ji na wani wani taro take magana wallahi ni ma ban sani ba amma tun jiya da daddare take faɗin irin wannan kalaman kin san me nake so kada ki buɗe kofar nan ki batta har sai na je na kira malam Adamu saboda bisa dukkan alamu wannan al'amarin yana da nasaba da aljanu ba ta da aljanu alaji tun da na haifi ta ba ta da wani halama da ya nuna cewa tana da mu'amala da aljanu ba za ki sani ba ne waɗansu sai sun yi aure abin yake shigansu kar ki buɗe ƙofar bari in je in kira malam ana kuma ba za ku tsira ba wallahi sai na ya ajalinku tun da kuka hana ni zuwa wajen taron nan yanzu gashi kowa yana gurin ni ce kawai ba na na kaiwa ko kai ma wane ne Allah ya isa tsakanina da kai bari bari kira malam Adamu um, ina mai shawartar ku da ku fita daga cikin baiwar Allah nan idan ma har kuna tunanin cewa babu wani kotu na aljanu da mutane a nan duniya to tabbas a ranar lahira akwai hukunci mai tsanani ga wanda ya zalunci wani kuma alƙalin wannan kotun ba kowa ba ne face ubangijin da ya halicci kowa da kowa kuma babu abin da ya gagare shi kuma babu abin da ya gagari iyawarsa malam da ka daina ɓata yawon bakinka ne saboda ba inda za mu je tun da aka haifi yarinyar nan muke tare da ita don haka ba za mu fita ba har abada muna nan tare da ita ina ƙara shawartar ku da ku fita ta daɗi in ba haka ba zan kai ƙarar ku gurin allah da ya halicce ku kuma shi ya san komai naku duk abin da za ka mana ko mun tafi sai mun dawo kuma duk ɗan da za ta aifa nan gaba sai mun cutar da shi mun cutar da ita sai mun rama abin da ka mana a kansa wai ina zuwa me kuke so ne me kuke so a yi muku don ku rabu da ita in dai har bai fi karfin ba mu mutane ku faɗa za mu muku shi don ku rabu da ita duk wannan abin ku kuka ja mata saboda muna santa ba mu da niyyar cutar da ita amma kuka ɗauke ta kuka aurar da ita ga mutanen da ba masu kuka haɗa ta da mutumin da ba ma son haɗa inuwa da shi sannan mutumin da ma idan har yana waje ba ma taɓa sakewa idan kuna so mu rabu da ita sai kun kashe auren nan mm, mm, sai kun raba ta da shi sannan mu rabu da ita idan kuma kuka ƙi ba inda za mu je ko mun tafi sai mun dawo <laughs> ah sannan idan muka dawo sai mun cutar da ita mun cutar da danginta mun cutar da duk wanda yake zama da ita mun cutar da 'ya'yanta da jikokinta da jikokin jikokinta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 alhaji a hakikanin gaskiya abu ɗaya ne kawai maganin wannan al'amarin to ina jin kamala wato za a samu mijin ne a lallashe shi a ba shi haƙuri sa'annan a raba auren a raba aure mala ƙwarai kuwa hakan shi zai sa hankalin shi ya kwanta ita ma kuma hankalinta ya kwanta sa'annan in ya so daga baya sai ya samu matar da yake ganin cewa ba ta da irin wa'annan lalurar sai ya aura ita kuma ta sami mijin da su ɓoyayyun mutanen suke so sai ta aure shi daga baya sai a dinga bata magunguna gami da addu'o'i har Allah ya sa ta rabu da wannan al'amarin gaba ki daya malam hakan kana ganin shine ya dace shine abin yi hakan shine kawai abin yi don duk wata hanya da za a bi bayan wannan to tana da sarƙaƙiya gami da wahala gami da haɗari sa'annan kuma ga wahala da bata lokaci don ko a musulunce bai dace a ce ya ci gaba da zama da ita ba saboda duk matan da take da irin wannan lalurar kuma take da cutar kuturta ko miki ko rauni irin na al'ada to a shari'ance an yadda cewa a maiwa da mijin sadakinsa sa'annan kuma a raba auren to shi kenan malam allah ya saka da alkhairi na gode kwarai da gaske na gode kwarai eh, rabiu to ɗauki malam ka kai shi gida maza ka dawo yanzu ina jiran ka to masha allah to wadalla madalla shikenan malam ka dai ji yadda muka yi da malam abdul kuma ni ma kaina na ga abin da ya faɗa gaskiya ne saboda idan aka kyale ku zaman ba zai taɓa yi muku daɗi ba ita za ta zama a cikin ciwo kai a cikin damuwa hatta mu iyayen naku dole ne mu kasance a cikin damuwa to abin da nake so ka daure ka yi haƙuri ka sake ta sai mu mai da ita gida mu ci gaba da yi mata magani duk sai mun yi ajalinku kuma ba za mu taba zama da shi ba ba ma son sa ba ma son jin muryarsa ba ma son jin numfashinsa kuma sai mun yi ajalinsa sai mun yi ajalinsa wallahi abada an bani da ita sai ci gaba da yi mata addu'a kuma zan ci gaba da nema mata magani zan so a maida ta gida amma abba maganar a raba aurena da ita yanzu abba bai taso ba ta wannan hanyar ne kaɗai abba zan iya faranta muku akan alkhairin da kuka yi mu Thank you. Abba babu wanda zai auri zinata a halin da take ciki yanzu ni kaɗai ne zan iya zama da ita a haka abba kai ka haɗa wurin nan kawai don ka nuna min gata don kuma ka ƙara dawwamar da danƙon zumunci ka kuma mai da ni ɗanka na har abada abdullahi kai ɗana ne har abada ko da ban haɗa aurenka da zinata kuma zancen nan da nake yi maka a yanzu akwai wani abin a cikin raina abin da kawai nake bukata ka jure ka sauke mata ko kai kanka za ka samu nutsuwa A faɗi abin da kake so ni mai biyayya ne a gare ka na san haka na san shi ya sa na nemi ka sake ta domin kare maka haƙƙinka kenan abba na saki zinatu saki daya zinatu in ji ko Allah ya bata lafiya jiya jiyar nan aka ɗaura aurenka da zinatu amma ƙaddara ta hana ka zama tare da ita to ina so ka shirya domin nan da awa ɗaya wani auren zai hau kanka zan nemo mutum uku zuwa hudu shaidu zan ɗaura maka aure da kin gani ya gana na riga na gama abincin ga baki ɗaya kin gane kawai ki je ki jajjera a dining table na ga umma da umma laraba da abba kuma ba su dawo ba kuma na ji an ce gidan kamar babu lafiya Ina za ki? Kuma ne faru ya naga anta haka? Mun da ita kamar mara lafiya. Ina za ki? na ga ku dawo ba ne kun daɗe shine zan je in duba ko lafiya hukuma ce za ki je ki sake shiri dan za ki je zama ne ba na dawowa ba zama ne na dindindin ko kin fahimci abin da take nufi gane abin da take nufi ba wallahi hmm? kuma na san ba za ki min wasa da irin wannan maganar ba. Na ga anta Zainab ta dawo, sannan kuma a ce in koma in zauna a madadinta? Ina ganin kamar hakan ba zai zauna ba. Shari'a ta yi hani ne kawai da haɗa 'yan uwa guda biyu ga namiji guda ɗaya a inuwar aure amma mutum zai iya auren mace idan wani sanadi na saki ko kuma mutuwa ya faru to zai iya auren 'yar uwarta misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da yarsa Rukayya ga sayidina Usmanu. bayan ta rasu manzon Allah ya ƙara aura mishi yarsa Ummu Kulsum wanda ita ma daga baya ta rasu an ruwaito kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da yana da wata 'yar a wannan lokacin da ya sake ba sayidina Usman to don haka kin ga abin da ya faru da 'yar uwarki wannan abu za mu yi shi ne domin biyayya ga fiyayyen halitta wanda na san ki kanki za ki taimaka a kai shi yasa ko tambayar ki ban yi ba na sa aka ɗaura auren nan saboda sanin halinki da kuma tarbiyyar da kike da ita to abin da nake so ki faɗa da kanki cewa ba za ki bani kunya ba ba zan baka kunya ba abba kawai abin da nake jin tsoro shine jefa anta ta tare a gidan mijinta sannan yau ta dawo kuma a ce yau ni ma in koma in zauna a matsayin matarsa? Kin fi kowa sanin wane ne Abdullahi a wajena, ko baki sani ba? Na san matsayinsa a wajenka. Ba ma a wajenka kaɗai ba, har da wajenmu gaba ɗaya. To alhamdulillah. Tun da kin san wane ne Abdullahi a wajena kuma menene halayensa, ki ma a cikin zuciyarki zaki ce lallai ya zama wajibi dole gare ni in haɗa zuri'ata da shi. a anan zan zauna na yi wasa tare da Zina. A'a kawai a basu anan za mu yi wasa da yayana. A'a Abdallah, ka bari dai idan Allah ya sa an yi hutu sai ka zo ko? In ma dai baka zo ba sai yanzu in ɗaukan maka ita gaba ɗaya ko? To ku yi haƙuri dai yanzu Abdallah an aka je ko bai kawo ka ba ni zan zo in ɗauko ka ko? <laughs> To Allah sauke ki lafiya. To amin Allah ya kiyaye. Amin. Eh, dawo dawo, ɗan Allah ke na ke so, ke ke so, babi ke ban iyawa. tunaki abdullahi ba naka bane dama? Ya eh, ta ne. To abdullahi ban da abinka ai wannan kayan wasa ne na mata. Kai ma ka je ka ɗauko motar ka sai ka zo sai kai wasa da ita. Ko? Na ce ma ba na son ka dinga ɗaukan abin da ba naka bane. Je ka ɗauko ba ta kayanta sai ka je ka ɗauko motar ka kai ma da <laughs> Allah sarki. Kin ga yaron nan. lokaci-lokaci tun yana tuna iyayensa yanzu har ya fara manta da ganin iyayensa labarin hajiya har yanzu to nan dai har yanzu dai na sa a yi addu'a sannan kuma na bincika dai babu amu ba labari amma akwai wanda yake tabbatar min da cewa gunda mota ta yi hatsari da su akwai ruwa a wannan wajen irin wannan ya fi tsayawa a rai rashin sanin halin da mutum yake ciki kuma gaskiya dangin alhaji haruna ba karamin kara suka kai mana ba na ban mana abdullah hannu rayuwa da ke ta yi daɗi na tunawa mm, sai in ta kuka in ba ke ina tunawa wallahi farida gaba na faduwa yake saboda abin da yake faruwa a yanzu tsakanina da ke abu da ya faru da ni ne shekaran jiya na da Zainat a daren mu na farko sai nake gani kamar irin wannan abin ne zai sake faruwa a yanzu insha Allah muna cikin kariyar Allah kuma da yardarsa babu wani abu da zai same mu amma dai Farida sai kin yi haƙuri na tabbata da ni da ke muna yi wa iyayen mu biyayya da haka mu daure mu karɓi zaɓin da suka yi mana insha Allah zaɓin su zai zame mana alkhairi ko da babu suna a cikin zuciyarki ina ki don girman Allah darajar iyayenmu girmansu a wurin na daraja ya sake gayyato suna zuwa cikin zuciyarki ni zan faɗa maka haka Dan na ji takaicin abin da ya faru da 'yar uwata ta samu rabo amma kuma ƙaddara ya ƙwace wannan rabon ya bani farin cikin da take ciki ko in ce farin cikin da ta samu yau ni ce a ciki abin da zan iya faɗa yanzu sai dai in ce mu ci gaba da yi mata addu'a ubangiji Allah ya mata sauyi da mafi alkhairi amin suma amin amma tun da na shigo kike lullube a cikin wannan mayafin naki kin kasa buɗe fuskar ki gani kin kura wa ƙasa ido tamkar a ƙarƙashin ƙasa nake zaune to idan ni ne abin son kallon ki ki buɗe fuskanki ki ɗago kanki ga nan a zauna gefen hannun daman ki ba zan iya ba kai haƙuri ba zan iya ɗago kaina ka kalle ni ba na riga na zama firi yanzu babu aure a kaina ya riga ya sake ni tun washe garin ranar da aka kai ni gidan shi albishirinka hatta malamin da aka ɗauko ya min addu'a wallahi bai san babu aljanu a jikina ba <laughs> kuma ka san me wallahi yadda muka tsara haka na yi shi komai ko jikina ban bari ya taba ba kusa da nema ban bari ya zo ba bari ya taba jikina sai dai hana rantsuwa ya dafa kaina ya yi min addu'a yanzu nan da sati ɗaya za a iya ɗora mana aure Okay. haba nasir kai da nake tunanin za ka yi murna kai celebrity eh tun da mun riga mun rabu ba aure yanzu na zama taka eh muna tare har abada I'm all yours. murna ya kamata ka yi a gaskiya ki haƙuri na riga na canza shawara daga baya saboda haka gaskiya ni ina ga babu aure tsakanina da ke har abada haba sirri na, kai kuwa ya za ka yi irin wannan magana da za ta razana zuciyata daga baya kuma ka da kana da ka sani lokacin da muka gama shirinmu ga baki ɗaya daga baya sai na tuna cewa basira ta ta ma ɓace ɓat na manta cewa idan kika yi aure kika fito daga gidan mijinki sunanki ya tashi daga budurwa ya kuma bazawara na yi ta ƙoƙarin inda zan same ki a waya in faɗa miki cewa ki yi zaman ki a gidan mijinki kurin ko da kin fito gaskiya ba zan yi auren ki ba to ban sami na miki waya ba saboda haka bayan da za a yi yaro ƙarami kamar ni a ce yau gashi na yi aure kuma na aure ba zaura gaskiya ki haƙuri ni ba zan yi auren ki ba ni ba zaura ba ce nasu ni ba zaura ba ce saboda bai taɓa ni ba bai zo kusa da ni ba ya sani ni ma na sani haba nasir ya zaka mun haka dakata da Allah dakata da Allah mace ko aure ta yi na awa ɗaya ta fito daga gidan mijinta sunanta ya canja daga budurwa ya kuma bazawara saboda haka barin faɗa miki ni babu wani wanda zai sa na aure bazawara yanzu ko ba ki gane ba saboda yanzu duk wanda ya gani in ya san ne aure ana tambayan shi me na aure zai ce bazawara na aure ni ko ba da za a yaro kamar ni ba aji na bane ya ce na aure ai wata ai bazawara gaskiya ba yiwa Nasir yanzu kenan soyayya ta ba za ta goge duk wani abu mummuna a tattare da ni ba ka kar ka yi min haka mana kin ga gaskiya ni fa na riga na gama magana wannan ɗakin ma da yake yanzu kudi na sun riga sun ƙare saboda haka ki tashi ki tafi gida ko ba ki ji ba Nasir ka mage ni karfa min asiri dan Allah dan Allah karfa min asiri Nasir dan Allah karfa min asiri <laughs>

ka cuce ni ka cuci ta nasir Allah ya yi sanasir ba zan taba yafe ma ba ke da wane babu a'a akwai tun ina ciki nake jiyo kukanki da Allah ya isa da Allah ya isa kuma na fahimci fuskanki akwai damuwa ko dai in kira malam ne a'a kan ku kira kowa ku kyafe ni kawai alama ba da ita nake magana ba Allah ya sauke ce ga wannan cike gare ta wata biyu ikon Allah Sami na daki. kaina ban san ko menene wannan ba ke kaɗai kika sani duka iyayenmu sun tafi akan cewa cikin da ke jikinki nawa ne saboda sun yarda da cewa kin yi aure kuma har kin kwana ɗaya a gidan auren da haka bayyana ciki a jikinki ba abin mamaki ba ne sai dai ni a wajena ban taɓa cin karo da abin mamaki irin wannan ba saboda wata taɓa na haka daga gare ki ba abin da nake so da ke yanzu shine ki faɗa min abin da ya faru na yi tunanin war haka kowa ya fara kyamata ta a gidan nan amma na yi mamaki a lokacin da na lura kowa na mun kallo irin yadda nake da kuma sannan kowa na ce ni murnar da na samu karuwa wani ne ya zalunce ni ya yi mini mummunan hudu ba sai daga ƙarshe ya guje ni um, look Zinat, ki daina kukan nan, kawai ki faɗa min abin da ya faru. Akwai wani saurayina mai suna nasu wanda muka yi karatu da shi a kairu Tun daga can muka yi alkawarin aure ni da shi. Sai dai ina dawowa gidan nan sai na ga an gama shirye-shiryen auren ni da kai. Sanin kanka ne, yadda na dawo na samu. an yi shirye-shiryen aure na ni da kai a gidan nan ban isa na rusa shi ba saboda idan na haka tamkar na wargaza rayuwar mahaifina ne saboda akan haka ya rayu tun muna ƙanana wannan burin yana zuciyarsa sama da shekara ashirin mun jima muna sake-sake ni da Nasir yadda za mu hana yiwuwar aure na ni da kai yadda kuma iyayena ba za su sani ba amma mun rasa hanyar da za mu bi kullum sai mun zauna neman mafita saboda muna kaunar juna sosai kai kuma har ga Allah ba na jin ka a raina kamar yadda shi nake son sai ana saura sati ɗaya aure na da kai tukunna ya kirkiro mana hanyar da yake gani ita ce mafita mun zaɓi mu haɗu a hotel ne a kullum saboda idan na amince masa ya zo gida wajena ba ni da amsar da zan iya ba abba saboda na san shirinsa tun ina ƙarama a ranar ne muka yanke shawarar duk abin da za mu yi kuma a ranar ne komai ya faru kin ga idan kika yi haka na tabbatar dole ne za su raba auren nan tsakanin ki da shi saboda haka kuma kin ga daga lokacin za su baki zaɓin ki dole kin gani kuma wannan lokacin ne zan yi amfani da dama ta in fito in nuna kaina in ni kuma irin abubuwan da nake so saboda haka wannan ita ce kaɗai hanyar da za mu samu cikar burin ban iya yin muryan aljanu ba nasir gani nake kamar zan tona kaina asiri kwantar da hankalinki zan koya miki waɗansu maganganu za ki dinga faɗa kuma sa'an nan sai kin dinga haɗa da ɗan bige-bige da doke-doke yadda ki kaɗai ce kurin za ki wa ki yadda cewa ba wai haukan gaske kike yi ba so nake duk wanda yake wurin ya tabbatar da cewa akwai aljanu a jikinki to shi kenan zan gwada amma Allah ya ba mu sa'a bari tafi gida saboda kaddare kar kuma ɓacin rana fa ta faru fa ni taka ce har abada Nasir ba zan taba bari ya zo kusa da ni ba kin tabbata ke ta wace har abada ya kamata a yau ki tabbatar min da cewa ni naki ne har abada kuma ke ma ta wace har abada kuma tare za mu yi rayuwar mu kuma na tabbata cewa a duk sanda na bijiro miki da wata bukata ta na san zaki iya yi min ita ne na ki yadda da batunsa a farko amma a hankali ya dinga min maganganu masu daɗi har ya nuna min da cewa mun riga mun zama ɗaya kuma nan gaba kaɗan ni ma ta